a yayin da 'yan takarar neman mukaman siyasa ke zafafa fafutukar yakin zaɓe a ɗaya gefen kuma 'yan ta'adda su ma sun kaddamar da kai hare-hare kan 'yan siyasa hari na baya-bayan nan shine wanda wasu 'yan ɓata gari suka kai gidan ɗan takarar neman kujerar gwamnan jihar gombe a ƙarƙashin jami'ar apc alhaji muhammad inuwa haya shi ma gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan ɗan kwambo wasu 'yan ɓata gari sun kai masa farmaki sa'ilin da ya zarci garin kashire a kwanakin baya to a dangane da hakan ne hukumar 'yan sandan jihar gombe ta bakin kakakinta dsp faji attajiri ya ja kunnen 'yan siyasa a jihar da su kaurace ma duk wani abun da ka iya ta da zanne tsaye. Eh, to mu abin da muke gaya musu kullum kwamishinan 'yan sanda ya kira su ya zanna da su 'yan siyasa yana mai gargade su cewa a yi siyasa cikin lumana kuma mutane ba wai sai ka je ka bata kayan wuni ko ka yi wuni rikici ka sun ka samu wanda za su yi goyon bayan ka ba hmm. abin da za ka yi wanda mutane za su goyi bayan ka ka gaya musu manufanka abin da za ka musu in ka ga eh, fadar gwamnati kuma mu yanzu a jihar gombe mu yan sanda muna mai gaya mutane cewa kada mutum ya je ba ta kayan wuri don wannan laifi ne ga kundin tsarin mulkin najeriya wanda ya bata kayan wani a kama shi kuwa da wanda ya aike shi da shi da shi za a gudanar su a gaban kotu kuma kotu za a mataki. Alhaji Muhammad inu Ahaya dan takarar kujerun gwamna jihar Gombe ya gana da manema labarai inda ya musu bayanin abin da ya faru da shi. Ina zanne zaman lafiya ina ganawa da mutane na a gida. Aka kawo mini hari 'yan ta'adda suka zo mini har gida suka kawo hari waɗanda suka nemi tsare ne a cikin jami'an tsaro da suke kusa da nema aka sassara wani sannan kuma aka faffasa motoci da suke kofar gidana ba tare da hakkin kowa ba to wannan al'amari sai dai mu ce allah sauwaƙe allah kiyaye kuma mataki ne wadda ina ga kawai bisa ganganci ake yin sa kuma za mu ɗau matakai na kaiwa rahoto. Rahoto wa 'yan sanda a jiya mun kai rahoto a wajen dpo mun kai rahoto a wurin eh, area kuma yanzu za mu kai ga a jam'iyyance za mu kai wa kwamishinan 'yan sanda a kullum abin da muke faɗa shine mutane su haƙura su zanna bisa hurumin doka amma ma'aikata waɗanda ya kamata su tsare mu ba sa yin aikinsu kuma wannan haka yake faruwa ko ina a ƙasar nan yanzu. Abdullahi Muhammad Muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.